wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya الله سبحانه وتعالى wadda cikin rahamarsa da falalarsa ya sake ƙara mana dama a cikin rayuwa mun sake dawowa bakin darussanmu na yau da gobe cikin wannan makaranta mai albarka na school of nursing da yake nan cikin garin bauchi kamar yadda al'adar majalisun take duk lokacin da muka dawo daga wani hutu musamman na sallah mukan yi darasi na goron sallah yau sha biyar ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu da hudu da arba'in, wadda yau sha tara ga watan shida miladiyya 2019 darasinmu na yau mun yi mishi da tsarkin zuciya ribar rayuwa tsarkin zuciya ribar tsarkin zuciya tsayuwa kai da fata domin mu tsarkake zuciyarmu shi ne kadai matakala na zuwa da tsira babu wani abu da bawa zai yi ya dace da haɗuwa da Allah ya dace da rahamar Allah ya dace da kyakkyawar makoma tilas sai in ya tsarkake zuciyarsa babu wanda zai isa zuwa ga Allah Allah ya mai sakamako da gidan aljanna sai ya fi da tsarkake biyar zuciya yan kuwa masu albarka rayuwa tana ci gaba da gudana rayuwa tana ci gaba da shuɗewa rayuwa tana ci gaba da wucewa abin da ya rage mana a cikin rayuwa dama ce da ubangiji ya ba mu mai tsada wadda idan mun farka mun ankara muka yi amfani da wannan damar to za mu ribaci duniya kuma za mu ribaci lahira ya zo cikin wani hadisi wadda abdullahi bin amr ya rawace shi hadisin al'imamun tirmidhi al'imam ibn majah malam muhammad nasiruddin al'albani ya inganta hadisi abdullahi bin amr yake cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka tambaye shi su ilan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nasi afdar a cikin mutane wa yafi falala a wajen Allah a dukkan bayin Allah wa yafi alkhairi wa yafi falala wa yafi matsayi a wajen Allah subhanahu ta'ala wannan kuma dama al'adar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne al'adar mutanen kirki ne kullum tambayansu akan menene yafi tsada ya fi romo a wajen Allah domin su ribace shi su je zuwa ga tudun idan wannan zai yi tambaya sai ka ya ta ya rasulallah ayyul a'mali ahabbu ilallah a duk cikin ayyuka da za mu yi na neman kusanci zuwa ga Allah wanne ne ya fi tsada wanne ne ya fi falala wa ayyun nasi ahabbu ila Allah wannan in zai yi tambaya sai ya ce ya manzon Allah a cikin mutane wane ne ya fi falala ayyun nasi akiyar a cikin mutane wane ne ya fi basira wane ne ya fi wayo wane ne ya fi hankali duk tambayan da sahabbai da su yi za ka ga suna tambayan abin da in sun ji amsansa yanzu za su tsira saɓaninmu mu in ka ji mutum na tambaya to yana so ne ya yi tambaya a kan wani a faɗi hukuncin wancan ɗin idan yana harkokin ciwaciwarsa ba zai yi tambaya a kai ba yana harkar ofis ɗinsa ba zai yi tambaya a kai ba yana harkar kasuwarsa ba zai yi tambaya a kai ba amma su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk tambayar da za su yi za ka samu suna tambaya ne akan abin da za su ja kansu zuwa gare shi domin su ribaci duniyarsu da lafiyarsu sai ka ji mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma haqqu zawjati ahadina alaihi manzon Allah menene haƙƙin matar ɗayanmu a kansa ba zai ce me haƙƙina akan matana ba tun da Allah ya haɗa su zama tare damuwansu ya san haƙƙinta don kare idan ne mata haƙƙinta jama'a wannan shi ne abin da Allah ya mana umarni a kur'ani. duk inda aikin alkhairi yake Allah ya ce ku yi rige ila magfiratin ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله ما تنسر سركيتي وسارئوا إلى مغفرة من ربكم كي قوقاوا كي سوري إن الله كي سيري سيري ila magfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin da wata gidan aljanna da wani gida a cikin gidan aljanna arbu hassama watuwar wal ardu girman wannan gidan ya kai fadin sammai da ƙasa Allah ya ce tsere tsere to duk aikin da zai sa a samu gafara duk aikin da zai sa yanzu nan mutum ya dace da rahamar Allah sai kaga suna tambaya akai a wani gu sai ya ce wasabiqu ila magfiratin min rabbikum Allah ya ce wa sabiku ila magfiratin min rabbikum ku yi musabaka ku yi tsere tsere ku yi rige rige Allah ya ce zuwa ga wata gafara da gidan aljanna wani gusa yake fasta bi kul khairati Allah ya ku dinga musabaka akan ayyukan alkhairi jama'a mun fahimta shi yasa sai ka ji talakawan sahabbai sun je sun samu Annabi sallallahu alaihi sallam. suna ce mishi zahaba ahlud dufur bil ujur masu dukiya sun tafi da lada sun bar mu ba da su taɓa ganin wai dukiyarka dukiya ce da za su yi tambaya akan ta don kana sayan mota ko kana gina gidaje amma daga lokacin da suka ga damuwar ka lahira da neman kiyama da dukiyar to da su yi tunanin su ne da su yi in ba su da kuɗi su ma su kamo ka wajen neman aljanna jama'a mun kai annabi ce suna sallah suka ce suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda suke yi amma su suna da dukiya da suke neman lahira mu ba mu da dukiya to annabi gaya mana yadda mu ma za mu riske su jama'a mun fahimta ka gaya mana yadda za mu riske su mu kamo su annabi ya ba su shawara masu kuɗin suka sake komawa kan waɗancan shawarwarin suka sake dawowa annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake ba da ita mawadda ya so jama'a mun fahimta mu dinga jin karatu muna aiki da karatu mu dinga jin karatu muna aiki da karatu yace sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nasi afdal a cikin mutane wane ne mafi falala a gun Allah wane ne mafi daraja wane ne mafi kusanci a wajen Allah fa fakala sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ce musu kullu mahmumil qalbi saduqul lisan annabi ya ce duk wani mai wankakkiyar zuciya mai gaskiyar zuciya ba wadda ya kai shi matsayi abin Allah mai tsarkakakkiyar zuciya wadda yake da gaskiyar harshe in zai yi magana gaskiya yake fara ya kai matuka wajen magana na gaskiya annabi ya ce musu babu wani mutum da kimarsa ko darajarsa abun Allah ta kai wannan mutumin makaryaci ya ji kunya kullu makmumil kalb annabi yace duk wani mai tatacciyar zuciya wankacciyar zuciya sadiqul lisan wanda yake da harshe na gaskiya kalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sadiqul lisan na arifu suka ce mai gaskiyar magana shi mun san shi mun gane bayaninsa mun san me ake nufi da wadda yake da gaskiyar zance wadda yake da harshe na gaskiya fama makmumul kan suka ce to amma wane ne wannan makmumul kan fa kana sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu attaqiyun naqi shine zuciyar da take da tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah ayi wa'azi kai kuka amma abinda aka yi a wa'azin ka je ka ci gaba da yi wannan ba tsoron Allah ba tsoron Allah shine kiyaye dokokin tsoron Allah shi ne kiyaye dokokin Allah annabi yace huwa annaki shi ne wadda yake da zuciya wacce take da tsoron Allah annaki wacce take wanke tangarar kamar sun ce ma annabi kara mana bayani sai ce allazi la isma fihi wadda bai bar saƙon Allah ya mishi katutu a zuciya tattaki zuciya ce da take da tsoron Allah zuciya ce da take da tsoron Allah ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa hakuna annabi ya ce tsoron Allah na zuci mafi tsadar abinda zaka yi a rayuwa wallahi shine ka san ka gyara zuciyarka mun yi wani darasi bara muka sa zuciyarka limamiyarka idan sallarsa ya ɓaci sallar ka ya ɓaci a cikin ingantaccen hadisi hadisin nu'man ibn bashir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas sai ce faman ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه النبي سيسي ألا وإن لكل ملك هما وهما الله محارم النبي سيسي ألا كسورة رابي كوكجي إن وإن في الجسد مدقى النبي يسي أغنغن جتم متم أقوي وتسوكا idza salhat idan wannan tsokan ta gyaru ta kyautatu salahal jasadu kulluhu duk mutumin ya zama na kirki idan tsokar ta gyaru annabi ya ce ido ya gyaru kunne ya gyaru hannu ya gyaru kafa ya gyaru ciki ya gyaru al'aura ya gyaru idan salahal salahal jasadu kullu annabi ya ce wannan tsokan idan ta kyautatu ta zama nagartacciya mutum dukansa ya zama nagartacce wa idan fasadar annabi ya ce idan ta gurbata ta lalace fasadar jasadu kullu duk jikin ya lalace ana annabi ya ce ku nutsu ku ji wa hiyar kalbu annabi ya ce ita ce zuci gyaruwan hannu bai iya tilasta mu gyaruwan mutum gyaruwan ido kunne duk abin da za ka kyautata shi ba zan iya turusa sama jiki ya zan nagartacce ba zuciya ce kaɗai in ta gyaru dole ya shi ya duk mai hankali in dai yana so ya shiga aljanna wallahi abu na farko da yake gyarawa shine zuciyarsa ka gyara aikinka na zahiri daidai ne dole ne ka gyara aikin hannayenka ka gyara aikin gabobinka ka fito tsakanin mutane mutumin kirki dole ne amma abin da ya fi komai muhimmanci shine gyara zuciya in zuciyar ba ta gyaru ba du yadda ka bayyana wa mutane a na kwarai wallahi ba za ka mori lahira ba wallahi tallahi ba za ka mori lahira annabi ya ba da misalin khawarij lokacin da yake siffanta masu habbansa khawarij daga cikin abin da ya gaya masa bai ya ce musu ya haƙiru a hadukun salatahu ma salati annabi ya ce masabbansa kowane tsaye daga cikinku in ya ga sallan ɗan kawarij sai ya rena sallarsa a kan sallan ɗan kawarij yadda zai kankane ya tsaye da sallah ya yi ta yadda ya kamata ya kuma riƙi na filfili da ibadodi annabi ya ce ko in kun gana shi sai kun rena naku wasu yamaku ya muhim annabi ya ce duk da ya ga azumin an kawari sai ya rena azumin ba fa da ustazai ake ba da sahabbai annabi ya ce za ku rena ibadarku in kun gana su annabi sai ce wala ya tajawazul islam a najeriya amma wallahi musulunci bai wuce wuyansu ba balle ya shiga zuciya la ya tajawazul islam ana jirahu annabi ya ce duk musuluncin a baki ne mutum ne ya ce ya yarda Allah arrazaq ne ma'anar arrazaq mai azurtawa ya yarda Allah arrazaq ne ya haddace sunan ya san fassarar sunan ya kamata wanda ya kiyaye wannan ya yadda duk wanda yayi arziki Allah ne ba bashi sai ya je yana damfaran mutane bai karyata wannan sunan ba sai ya zama cuci ba zai zo kuma ya ce ya yadda Allah ke azurtawa ba yanzu ya ɗauka sata ma tana ba da dama ya ɗauka damfara ma tana ba da dama ya ɗauka riba ma tana ba da dama annabi ya ce in kun gana su to du yadda za ka bayyana wa mutane a mutumin kirki ka yi ƙoƙari jagorar tafiyar ita zuciya ta zan tafi komai kyautata annabi ya ba da ƙa'ida ita zuciyarka idan ta lalace annabi ya ce ka lalace idan ta kyautatu annabi ya ce ta kyautatu kaga zuciya duk jikin gan duk gangan jikin dan adam ita kadai ubangiji ke kallo lokacin da zai yi mu'amala da bawa annabi ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah bai kallon surarku wannan fari ne wannan baki ne wannan mai jiki ne wannan zalimme ne wannan dogo ne wannan gazere ne wannan ya saba babbar riga wannan bai saka ba Allah wannan baka shafe shi wa amwalikum bai kallon kuɗin ku waye zo da motar da ta fi tsada ya gina gidan da ya fi tsada waye ke da dukiya waye bayi da shi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah na kallon zuciyanku ne yadda muka zo muka zauna za mu yi karatun nan abinda ubangiji zai duba don me da mu yi karatu idan a ciki akwai burgewa idan a ciki akwai cinyewa idan a ciki akwai nuna kai idan a duka to shi ai ya gani in ku ba ku gani ba idan mutum ya ɗauki alkur'ani zai karanta abinda ubangiji ke kallon zuciyarsa idan saboda ya rera ne a ji daɗin muryarsa in saboda ya yi kaza ne in saboda ya yi kaza ne in ya karanta ne don bautan Allah ne Allah ya gani Allah yana kallon zukata ne da ayyuka zuciyarka da niyyarka sai kuma ya kalli aikin ya dace da yadda ya yi umarni a yi aikin zuciyarka ita ce jarinka inda a harkar shiga aljannaci ranar lahira duk wannan abin da za yi ai zuciyar ita ake fashewa a duniya kan duk abin da ya bayyana a zahiri ai kowa ma ya gani yawa an gani za ka sai mu malam malam malam hakikan yaya abun yake sai an je lahira in na ganka zan ce ma malam malam malam hakikan abun shi yasa idan an je lahira abinda ke zahiri anan mu ma muna ganin sa shi yasa Allah da yayi magana in an je lahira cewa innahu ala raj'ihi laqadir sai ce yawma tubulas sarair يوم innahu ala raji'ihi laqadir Allah mai iko ne akan tayar da dan adam don ya mai hisabi yaushe sai ce yawma tubular sara'ir ran da za a fasa sirrurruka to sirrurruka kan ba dama abin da ka boye bane yawma tubular sara'ir ran da za a kwaye a yi fallasa masirrurruka afala alamu idza bu'sira ma fil qubur sai ce husila ma fi sudur za a fito da ababen da suke cikin zukata wa husila ma fi sudur wannan zuciya idan ba ta kyautata ba kayyawa wa kanka da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duk cikin mutane waye mafi falala annabi sai ce wadda yake da tsarkakakkiyar zuciya sadukun lisan mai gaskiyar zance dama a kuma jikin a gangan jikin ɗan adam bayan zuciya abu na biyu da ya fi haɗari shi ne harshe abu na biyu shi ne harshe rayuwarka ba za ta tsayi daidai ba sai harshenka ya tsayi daidai harshenka ba zai tsayi daidai ba sai zuciyarka ta tsayi daidai annabi sai ya faɗi waɗannan gaɓoɓi guda biyu mafi tsada a rayuwar ɗan adam annabi ya ce wadda ya kyautata su shi ne mafi falala a wajen ubangiji shi ne mafi falala sai ce a zuciyar da take da tsoron Allah dama ba da wannan ake eh, bambance juna ba duk abin da kaga an zo ana bambancewa wani dan Kano ne wani dan Kaduna ne wani dan Ningi ne wani dan kaza ne wani dan waje kaza ne wannan dan Damban ne wannan duk ko ta shafa a gumin Allah bambanci tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum ba maganan yare ba maganan gari ba maganan wayewa ba maganan kaza a'a duk ku kuke bambancewa shi Allah wadda ya fi wani ya sha banban da wani mai tsoron Allah shine wanda yake kiyaye dokokin Allah inna akramakum indallahi atqakum to sai ce attaqiyu annaqiyu zuciyar da take shararriya wankacciya tsabtacciya sai ya sake bayani don ka gane sai ce allabi la isma fihi zuciyar da ba sabon Allah a cikinta duk lokacin da aka yi laifi sai a share duk lokacin da aka yi laifi sai a share duk lokacin da aka yi laifi sai a share da sabon Allah zuciyar da aka bar sabon Allah ya mata katutu baka kanka adalci ka duba yadda rayuwarmu ka duba yadda rayuwarmu ka duba yadda muke rayuwa na rashin adalci makamu shi yasa duk wanda yayi ka tobara kai ta bin qur'ani sai ka ji Allah ya ce ya zalunci kan wa man yata'adda hududallahi sai ce zalama nafsa idan mutum ya je yayi ba daidai ba Allah sai ya zalunci kansa yanzu muke muna ta maganar tsaftace zuciya dukkan mu inda mutum zai yi wanki yayi komai ya fito yana tsaga bakin rigar sai ya ga wani dan mai ko manja a sanadiyar wannan wani sai ya cire don me yasa baka so ka sa rigar mai dotti baka so ka shiga daki mai dotti amma baka damu zuciyarka ka yi dotti ba me yasa baka damu zuciyarka ta yi dotti ba me yasa ba za ka dinga shara ma zuciyarka ba ana share ma mota ana share ma ɗaki ana goge ma kaya ana tsaftace maka suturan da zaka sa me yasa ba za ka damu wajen tsaftace zuciyarka ba ko kana ganin zuciyar in ta yi dotti ba matsala mutum ne zai je ga likita likita ya duba shi sai a ce mishi ka dinga motsa jiki sai ya saba awa guda awa biyu yana motsa jiki motsa jikin nan fa tsananin ta in bai yi ba rayuwarsa ta duniya ne za ta cutu amma sai ka ga abin da zai cutar da shi a kabari na shekara arba'in bai dame shi gyara ba abin da zai cutar da shi a lahira bai dame shi ba amma gangan jikinsa in ya ga wani abu na hadari duk abin da aka ce bari sai ya bari abin da zai taba mishi lahira in aka ce bari ba zai bari ba duk abin da zai taɓa mishi rayuwa a duniya in an ce bari duk daɗin abin ya bar shi wani ake cewa giya yake sha Allah ya tsare aka ce saboda yadda mahaifiyarsa ta ɗaga hankalinta a kan giyar ta taɓa ɗiban kayan kama ta bar gari a cikin kushi wannan bai sa ya rashin biyar akan samu malamai su zo sami shi su yi mishi ziyar wata rantsi kwanta jini da aka je aka yi gwaje-gwaje sai aka samu shiga ya shiga likitan sai ce mishi in ka ci gaba da shan giya ya ce mishi wallahi da aka mutu tsarin rantsi da Allah daga ranar mai bar shan giya ya ce mishi in dai ka ci gaba da shin wannan giyan ya ce wallahi ka ta zo ƙarshe shi kenan sai dai Allah ya shirya da mu wannan shi ne muke kanmu duk abu idan ya shafi duniyar mu sai mu tsaya lahiran nan da gaske ne da gaske ne da gaske ne lahira da gaske ne da gaske ne da gaske ne babu wadda zai samu karɓa na karanci a haɗuwarsa da Allah illa man atallaha bi kalbin salim yau mala yan fa'umalin wala banun da zuciya da yaya ba su amfani a ranar alkiyama illa man atallaha da kalbin salim sai wadda ya je ma Allah da wankakkiyar zuciya maganar lahira maganar tsarkin zuciya duk abin da za ka gyara ka ɗauki ka'ida duk abin da za ka gyara duk abin da za ka gyara zuciyarka ta zama waɗannan laifuffuka da kake yi waɗannan laifuffuka da kake yi taron dangi suke ma zuciyarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza innal abda idza akfa bi ma'ana idza aznaba annabi yace ce idan bawa ya yi laifi sai je saba ma Allah nuktat fi kalbihi nuktatun sauda sai a mishi wani bakin tanti a zuciyarsa gurgudun wannan sabon yadda ka ga drop na ruwa yake diga haka laifi yake diga wannan bakin abun akan zuciya daga inda mutum ya yi Allah kana magana sai ka yi karya sai wannan bakin alaman annabi ya ce sai ya diga a kan zuciya iya inda wannan bakin ya rine to wannan gun ba ka ji ba ka ji ba ka gani ba ka gani jama an fahimta idan mutum ya saba ma Allah annabi ya ce sai a shafe wani bakin abu sai a sa wani bakin abu akan zuciya fa'iza kuwa naza wasta gafara wa taba annabi ya ce yana tukuwa daga laifin sai ya bari sai ya yi istighfari sai ya tuba suke na kalbuhu sai a wanke zuciya wannan bakin sai ya tafi sai ya tafi akwai wadda zai yi laifin ya zo ya tuba wallahi tuban da zai yi inda zai mutu a lokacin aljanna zai shiga saboda ya kaskantar da kai ya yi kuka ya yi nadama ya ji rashin daɗi kuma da gaskiya koma ma Allah annabi ya ce yana tuba wannan bakin alamar sai a burge shi amma idan bai tuba ba wa in ada zai fiha idan ya koma ya sake aikata laifin a karo na biyu sai a sake rine wannan zuciyar idan ya ƙara na uku a ƙara in ya ƙara a ƙara wata rana har a wayi gari zuciyar tare wa in ada zida fiha annabi yace hatta ta'luwa fi qalbihi har wannan bakin rinewan yayi mamaya akan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kama zakara Allah subhanahu wata'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun Allah ya ce kalla a'aha bal rana ala qulubihim yayi tsatsa ne akan zuciyarsu mene Allah ya ce ma kanu yaktubun abin da suke yayi kanta kamar aiki ne da ake da diga ko da wani abu da ake maimaitawa yau an yi hannu ya yi tsami gobe an ƙara ya sake yi jibi an ƙara har ya zo ya yi kirci annabi ya ce to zuciyar ta yi wannan kirkin wannan ayar allah ya yi magana ne akan wadda suke karyatawa da macuta المتصفون ويل للمتصفين الله يكي بلائي رشن زمن لا فيها الله يكي يا ثبت أخن المتصفين كما رولين يكي الله سواي المتصفين سيتي الذين إذا اكتالوا الله أكبر وإذا هم أو وزنوهم يقتلهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين الله سواي المتصفون يتي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذن داسوا أونا أبو متعلم idan za su saya abin mutane Allah yake sukan yi ƙoƙarin karban cikakken mudu komai cikakke idan mudu goma yake so bayan an sa shi sai ce a samun gyara yastafu idan albashi zai karba albashin su cikakke idan an yanke 500 zai yi magana akai wa idza kaluhum aw wazanuhum amma in su da su muda Allah ce sai sun tawai idan an tura su ofis. Allah ke sai sun tauye in su da su ba ma waɗansu haƙƙi Allah ke sai sun tauye idan su ne da su karɓa Allah ya ce a cike suke karɓar ka Allah ke su ne mutsafifu Allah ya ce to sun shiga uku Allah sai ce Allah ya zunnu ula'ika annahum mabu'usu Allah ce wai yanzu waɗanda suke wannan aikin ba su zaton akwai ranga da a da su liyaumin abin a wata babbar rana yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ran da za a tsayi da mutane su tsaya a gaban Allah ubangijin talikai ma'aikaci ne zaka ji duk maganar da zai zai maganar sa amma wallahi inda za a kirga wannan watan aikin da yayi da lokacin da ya rage a cikin aikin zaka samu al'umma tana bin sarrashi kuma zai biya ta ko zai biya ta ba wallahi tallahi zai biya ta shi ma'aikaci shi ma'aikaci lokacinsa ake saya ka'idar kenan a musulunci daga karfe 8 zuwa karfe 4 nan an saye su ko ba aiki ba naka bane waɗansu malamai suka ce ko gaisuwar rashin lafiya ba za ka tafi a lokacin ba me yasa saboda ba naka bane lokacin daga karfe kaza zuwa karfe kaza ba naka bane kafiya saboda ka babu dama ka tafi gonanka a wannan lokacin ba naka bane ba naka bane sai bisa ka'idan aikin abinda aka baka excuse bisa ka'ida nan ya halatta amma da cin gashin kanka akan waɗannan mutane gaba Allah yake sa kalla rana a latin qulubihim Allah ce tsatsa ne a zuciyarsu maka ne ya yake tibo jama'a mun fahimta to annabi ya ce wannan zuciyar la isma ha, ba sabon Allah ba ta bari sabon Allah ya karcuto idan mutum ya aikata aiki yayi ba daidai ba sai ya sauri ya share sai ya wanke ta hanyar tuba da istighfar wala bagiya annabi ya ce kuma babu zalunci a cikin zuciya ba zalunci a cuci bayin Allah a yi kama karya a yi ta'addanci wa bayin Allah Allah ce zuciyar babu wala gilla annabi ya ce babu gilli ba mugun hali wala hasada annabi ya ce ba hasada a zuciyar yanzu mun ji wannan zuciya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafi falala a wajen Allah kullu makmumil qalbi suka ce wana makmumul qalbi menene makmumul qalbi annabi sai ce zuciyar da take da tsoron Allah zuciyar da take wanke annabi yi mana bayani yaya ne wankakkiyar zuciya sai ce allabi na isna fiha wadda ba sabon Allah a cikinta ba ta tara sabon Allah ba kaga wannan tsakaninta da Allah kenan ko sai ce wala bagya ba zalunci wala gilla babu gilli kiyayya kashi bakin ciki wala hasad annabi ce babu hasada a cikinta wannan ita ce zuciya wankakkiya ita ce zuciya tsarkakakkiya idan kana so ka wanke zuciyarka ka yi taka tsantsan da tara mata sabon Allah in kana so zuciyarka ta farkaka ka yi taka tsantsan da tara mata sabon Allah ka yi taka tsantsan wajen ta'addanci da zalunci ka yi taka tsantsan wajen hasada haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dabba ilaikum da'ul ummi qablaku annabi yace tararrafu ta sadado ta shigo cikin ku mene annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cutar da ta halakar da al'ummomin da suka zo kafin ku annabi ce ta sadado ta shigo cikin ku albagaba wal hasad annabi ce shine iyayya da hasada annabi ce ta shigo cikin ku iyayya ta shigo cikin ku annabi ya ce hasada ta shigo cikin ku annabi ya ce waɗannan cututtuka su ne suka halakar da al'ummomin da suka zo kafin ku walbagaba annabi ya ce kun ga kiyayya kiyayya kasan ana kiyayya tsakanin wa da kani uwa ɗaya uba ne suna gaba shekara biyu uku ba su yi magana ba wani gaba ba annabi ya ce kun ga kiyayyan nan hiyal halika annabi ya ce ita ce asalin wanzaniya laisa halikatun sha'a annabi ya ce amma fa ita ba wanzamiya ce da take aske gashi ba walakin ta haliku din annabi ya ce ita addini take aske ba duk mutumin da yake daukan irin wannan gaba a ransa yi taba ci gaba yi taba ci gaba annabi ya ce gaba da kiyayya wanzami ce annabi ya ce amma ba gashin kai take askewa ba annabi ya ce addinin ka take aske maka addinin take lalata maka to zuciya tsarkakakkiya wadda ma'abucinta shi ne mafi falala a gun Allah ita ce zuciyar da ba ta yi katutu sabon Allah ya yi katutu a cikinta ba sannan ita ce zuciyar da babu gaba a cikin babu kyashi a cikinta, ta wala hasada annabi ce babu hasada a cikinta, ta hasada wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da sabon ana zaune yana ba su karatu sai ya yanke sai ya ce musu ya tsulu'u alaikum al'an rajulun min ahlil janna annabi sai ce musu yanzu wani dan aljanna zai kullu annabi na rasa baki abdullahi bin abu ya ce sai muka wani mutum ya kullu ruwan alwala yana ɗiga a jikinsa ɗan takalmansa ya riƙe a hannun hagu yace sai muka ci gaba da darussan mu washe gari ana cikin karatu annabi sai yanke sai yace musu ya tsulu alaikum al'an rajulun min ahlil janna annabi yace yanzu wani dan aljanna zai bullo sun dauka wani sabo ne sai suka ga san mutum na jiyan nan shi ya bullo washe gari a rana na uku annabi sai ya katse magana sai ya ce musu yanzu wani mutum dan aljanna zai bullo muku sai wannan mutumin ya kullo abdullahi bin amur ya ce sai na ce a raina wannan mutumin sai na san me yake ciki me kai shi wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta maimaita mana zance a kansa game da shi dan aljanna ne bayan an tashi sai ya bi mutumin idai suka gaita ya ce mishi wani saɓani ne ya shiga tsakanina da mahaifi ba ni so in koma gida sai ya huce sai in je inda ne shi in ba shi haƙuri inda za ka iya ban masauki na waɗannan kwanaki kafin ya huce sai ce mishi ba kowa kun ga maganar mu ta baya ta fito ko wato su duk inda suka ga alkhairi a ne ake bugata a ne ake bugata ya kwana tare da shi dare ya yi yace ya ɗauka zai ga dare ya yi yana ta ƙiyamun laili yana ta karatun alkur'ani ya ga mutum yana ta yace ya sai dai duk juyin da ya zai ambaci allah idan lokaci ya yi sai ya tashi ya yi raka a tanin fajirinsa ya yi sa ya raka a tanin fajirinsa in alfajir ta keto su tafi masallaci a ran shi sai ce to bari in gani gobe watakila yau ya yi wani aiki ne ya gaji washe gari ya gaya mai ne aka sake ya gaya mai ne da suka yi kwana uku sai ce mishi bawan allah gaskiyar magana tsakani da allah ga abin da ya na biyo ka ne domin na san aikin da kake aikatawa ka samu wannan matsayi a wajen Allah Ya ce sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kai yana sai mana kai ɗan aljanna ce. amma aikin da kake yin bai saba da namu ba bai tsara namu ba Ya ce mishi don Allah bawan Allah menene na sirrinka na wannan matsayi da ka samu abin ba yace mishi ma huwa illa ma ra'ayt ma huwa illa ma ra'ayt ba wani abu bako banda dai abinda ka ganin har ya juya zai tafi sai ya kira shi yace mishi abinda na gaya ma gaskiya ne ma huwa illa ma ra'ayt ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin min al-muslimin jisha yace sai dai na ja layi ma kaina na yi alkawari ma Allah har abada ba zan yi wani shiri in cuci musulmi ba badan kuma ba da haɗin kai ma kowa a duniya a cuci wani musulmi ba yace wannan na yi ma kaina haka nan la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina jisha yace ban taɓa ji a raina wai ya kamata in cuci wani ko umar dulmukir ko umar shin gaskiya bai ce ba wala ahsudu ahadan ala a a'taku lafiya. Ya yace kuma ban taba ba na hasada ma kowa akan wani alkhairi da Allah ya bashi yace wannan na kiyaye na kuma dauka maka kaina ni da musulmi in cuce musulmi yace ba in cuce musulmi yace ba yace zan cuce shi ba zan cuce shi yace kuma na yi ma kaina iyaka ba hasada ga wani mutum da Allah ya bashi wata ni'ima annabi yace to zuciyar da ba wannan ashe kun ga waɗannan ababa guda biyu sai da abdullahi ya ce mishi waɗannan ababan su suka kai wancan matsayi yanzu kun ga wannan kisar ta tabbatar mana da cewa wankakkiyar zuciya garanti take ba da aljanna wankakkiyar zuciya dama ce ta shiga aljanna wankakkiyar zuciya annabi ya ce ita ce zuciyar da ba hasada ba kiyayya ba gaba a cikinta ba mummunan nufi a kan to amma yau za ka samu ɗan kasuwa ne da ɗan kasuwa wai har yana riƙe lissafin wani cinikin nawa yi? ina ruwanka da cinikinsa ina ruwanka duta kitakin ka shiga wahalan duniya da lahira ne duta kitakin ka shiga wahalan duniya da lahira ne ina ruwanka da cinikin da yake mind your business kai cinikinka ka damu da cinikinka in kodago kuka tafi in aikin karfi doktor kuka tafi ba ruwanka da nawa kowa ya samu ka damu da kai nawa ka samu duk wanda ke damuwa da nawa ne ya samu karshe zai shiga wannan musifan ta hasara nawa ya samu ne da ne ka da nawa ya samu kai ka yi ƙoƙari ka samu abin da ya kamata in ya ninka amma ka bibiyi abu kazansa neman ka fara tattalin wannan fitinan ne kanka gobe ko jibi cinikinsa sai ya fara damunka cinikinsa sai ya fara hana ka bacci Karshe sai a haɗa kai da kai a cutar da shi duk inda ka jabarta a ina yake samun kuɗi to wannan ciwon ta fara barbararsa ina ina ruwanka ga damuwanka a gabanka wani akan ci gaban wani yake gaba da shi babu abin da ya hada shi da wanan ganin kawai wanan ya daukaka Watakili ya samu ya samu rayuwa mai kyau ko ya samu wani alkhairi a rayuwa dalilin da yasa yake gaba da shi yana faruwa ko bai yana cikin wannan gaban yana cikin wannan hasadan sai ka samu kuma a masallacin shi yake fara zuwa masallaci kullum yana tsawon gaba amma da kiyayya da sabon Allah da hasada ta yi kasutu a ransa ya ce babu gishu ba magudi tsakanina da kowane musulmi ya ce kuma na yi alkawari ba hasada tsakanina da kowane musulmi rahamar Allah suna da yawa ka dubi irin yadda mutanen mu suke hasa da junansu yau fa doktor idan aka ce ga wani ya samu aiki aikin zai dinga daukan albashin dubu ɗari biyu a abun da muka sani na rayuwar ƙasar nan da shi da iyayensa da 'ya'yansa da komai a dubu ɗari biyun ba komai na jin daɗi zai samu ba to don me za ka ma mutum hasada akan yana samun dubu sittin ko dubu ɗaya yanzu kai damuwanka a ce wani yana da 'ya'ya biyar ko 'ya'ya bakwai ko 'ya'ya goma yanzu kai a tunaninka don allah ya zauna bayi da abin ya tozarta 'ya'yan nasu tozarta bai ba a ce ma kana gaba da shi ba ka sonsa, sa amma don allah ba ka son 'ya'yansa a je ba ka sonsa, sa ba ka yin sa amma don allah ba ka tausayin iyalansa idan mutumin nan ya gagara rike gidansa to don me za ka je ka ci kafansa akan wajen aikinsa don me za ka rufe mishi hanyar cin abincinsa don me za ka yi bakin ciki akan abin da yake samu abin da yake samun bai wadace shi da 'ya'yansa ba to zuciya zuciya wankakkiya tsarkakakkiya ita ce zuciyar da annabi ya ce ba ta tara sabon Allah cikin zuciyar da babu kyashi a cikinka, zuciyar da babu zalunci a cikinka, zuciyar da babu hasada a cikinka, wannan ita ce kubutacciyar zuciya ita ce wankacciyar zuciya sahabbai sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce saman ala asari ya rasulullah bayan wannan saiwa wajen falala da daraja fakada alaihi salatu wasalam allabi yashna ad-dunya wa yuhibbu al-akhirah wanda yake kin duniya ma'ana yake taka tsantsan da duniya wanda yake sallaya ita duniya wani tarko take da shi ga duk wadda Allah ya farkar da shi wani tarko take da shi na kama mutane idan ma wannan talalar shi yasa wurare da yawa a ƙur'ani sai ka ji Allah na ce maka falata gurran na kuma hayatun duniya Allah zai ce ka bari ta ruɗe ka duk lokacin da ka ga wani daɗi a duniya daɗin Allah ya ce na ruɗe lokacin da ka samu wata babbar mota ko wani babban gida to ka ƙara farkawa in ba ka farka da kyau ba wannan motan ko gidan za ka yau da ka wa ma mata'ul hayatid duniya illa mata'ul gurur Allah ce jin daɗi ne na rudi wata rana bahaq ibn sufyan bahaq yana zaune kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi ya bahak ma ta'amuk yace mishi bahak me abincinka me normal abinci da kake ci fakala ya rasulullah alaihi salatu wa wassalam yace ya manzon Allah allaham wal laban ya ce nama da madara wadda yake cin nama da madara ai ya dana ya ce mishi abinci na normal abinci na ke da alaihi salatu wasalam sai annabi ya ce mishi summa ya siru ila mada annabi ya ce to in kace naman da madaran me zai zama da ba haka sai ba haka ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ila ma qad alimta ya rasulullah yace mishi zai zama abinda ka sanin nan manzon Allah ma'ana zai zama ba haya zai zama bayan gida fa kana sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mishi inna Allah tabaaraka wa ta'ala yace mishi lallai Allah madaukakin sarki daraba ma yakhruju min ibni adam masalan lidunya Allah ya buga abinda ke ya buga misalin abinda ke fita daga jikin ɗan adam na ba haya da rayuwar duniya misalin ba haya annabi ya ce wallahi misali Allah ya mana na rayuwar duniya duk abinda ka zuba a lalace zai tafi idan kana so ka gane rayuwar duniya ga wadda ya rungumi rayuwar duniya matsalar shi ne sai ka samu mutum a duniya duk dama ubangiji ya bashi sai ya mutu ya bar miliyan ɗari amma bai gina kabari ba bai gina makwancinsa ba bai gina lahirarsa ba bai yi aikin alkhairi ba bai yi shimfiɗi makansa da sadakatu jariya wuce za ta dinga biyansa ba yana ganin kamar wannan kuɗin zai ɗore ne wadda ga ya tasa duniya a gaba da gine-gine ciye-ciye ɗinke-ɗinke da irin wannan kamar mutum ne a ce ma'aikacin gwamnati ne doktor sai aka ba shi gida na gwamnati ko aka ba shi gidan haya kai ko aka ba shi gida aro aka sai ya zauna duk kudin da ya samu a duniya sai ya je ya so irin fenti mai tsadan nan sai ce a sake fenti a gidan sai a sami shi a sai mishi wani kana ka kashe dukiyanka gidan nan duran da ka yi ritaya da aka fita sai ce ba ruwanku idan ya samu kuɗi ya je ya siyo fulawowi masu tsada gidan ba gidan haya ne ko gidan aro ne ya kashe a yi tiles a yi kaza a yi kaza a ce mishi wane ka je garin ku ka yi gida can ne in ka yi gida 'ya'yanka da su gada jikoki su gada idan kai gida a garinku nan ne naka nan ba naka bane duk abin da ya samu a aikin gwamnati gaba ɗaya ko a kasuwarsa sai kashe a wannan gidan don Allah na da hankali na rantse da Allah ka duk wanda ka gana kashe dukiyarsa akan duniya kawai wallahi kamar yana kashewa ne a gidan da aka bashi aro wallahi yana kashe kudinsa ne a gidan aro yana kashe kudinsa ne a gidan gwamnati yana kashe kudinsa ne a gidan haya ba laifi gidan haya gidan aro ko gidan gwamnati ne ai ka gyara shi ya faske amma kai kokarin gina naka domin akwai rita ka gina naka ba laifi idan aka baka gida ɗani ka zauna ai ba laifi kyautatawa ce ma wadda ma ya baka ɗanin ka ɗan gyara mishi gidansa ka kyautata mishi kai komai amma dai kai kokari kai maka gidanka babu laifi gidan haya don kana biyan haya in wani abu ya ɓaci alkairi ne ka gyara ka kyautata kai ma ka mutunta amma dai ka gina naka na rantse da Allah duk wanda kaga yaron gumi duniyar nan ko oh, to yana gini ne a abin da ba na shi ba yashna ud dunya wa yuhibbu al-akhirah Allah ce inna haula yuhibbuna al-ajila wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila Allah ya ce inna haula yuhibbuna al-ajila Allah ya ce waɗannan sun ɗaɗa kansu Allah ya ce sun fi damuwa da duniya wa zaruna wara'ahum yawmun thaqila sun yi watsi da wani ini mai nauyi da take bayan su ita ce lafiyar su jama'a mun yadda duk yadda kai lissafi ma duniya duk yadda kai lissafi ma duniya in baka lissafa ta yadda wadda yayi ta yayi bayanin ta ba lissafin ka banza ba haka take ba ka dubi yadda ake mutuwa wannan mai kudin ya mutu wannan mai mulkin ya mutu wannan dan siyasan ya mutu wannan dan bokon ya mutu wannan ya mutu wannan malamin ya mutu amma mutane kamar ana shafa musu mai me da kai yi ma duniya ba abin da zaka mata ba abu wani sabo da zaka mata duk abin da ka kalla a duniya da kai yi akwai waɗanda har ka je ba da ka yi rabin nasu ba wadda kuma ka san su ba a tarihi ka karanta ko a littafi ba kai ka san su kudin da wane yi kudin da wane yi kai kanka ma baka jin ma da yi kudi kai kanka in an ce da za ka yi mamaki Allah zai iya baka amma dai kai baka ji ma da yi. idan rashin arziki ne da rashin mutunci idan kirki ne in aka gaya maka kai kanka wani da ka sani mutumin kirki sai ka kai ba za ka iya irin nashi ba to ba abin da za ka yi kawai ka yi abin da zai amfane ka jama'a mun fahimta falata gurar na kuma hayatar duniya kan rayuwar duniya ta taruɗe yana daga cikin rudinta shine ta tattara hankalinka gaba ɗaya a kanta akwai waɗanda suke isa gaban Allah bayan sun isa yau ga su ga Allah ga su ga Allah Allah sai ce allazina takadu dinahum lahawan wa la'iban wa garratuhum alhayatud dunya allazina takadu dinahum lahawan wa la'iban wa garratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu lika yawmihim hadha allazina allazina takadu dinahum lahawan wa la'iba Allah ya ga waɗanda suka yi rikon sakainar kashi ma addinin waɗanda suka riki addinin su wasa shagala ba su ɗauke shi ya taka kara ya karya ba Allah sai ce wa garratumul hayatid duniya rayuwar duniya ta ruɗe su to duk inda ka ga mutum dama addini bai dame shi ba addini bai dame shi ba yana kan rufi yana rufin gida kafinta ne ana kiran sallah ba zai sauka ba ya ruɗu ya ruɗu ya kunta injin mota ko mashin ana kiran sallah yana kwakule kwakule ya rudu wallahi ya rudu ya rudu yana zaune ana ana sallah yana ji a ofisinsa ana sallah wani har aje a sallah ne a dawo yana zaune a ofisinsa? ka ta rude shi inji Allah kila sai aka ce ya rasulullah faman ala asari sai wa kuma kala sai ce mu'minun fi khuluqin hasan da mumini mai kyakkyawan ɗabi'a ka yi ƙoƙari ka kyautata ɗabi'unka halayenka su zama da karkatu kar ka yadda bayan Allah su dinga kuka ka dinga mu'amala da mutane irin mu'amala da kake so a maka halayenka su zama da karkatun halaye alaƙarka da Allah ta yi kyau alaƙarka da bayan Allah ta yi kyau to wannan ita ce tafiya wadda ake iya da muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyuka Allah ya mana albarka Allah ya datar da mu da rabon lafiya insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani ranar litinin idan Allah ya kai mu muna da muhazara a masallacin S19 kafin shi ma mu ci gaba da darasin mu na tafsirin alkur'ani kuma insha Allah gobe za mu koma bita da muka fara kafin azumin eh, watan azumin ramadan ya shigo na masu aikin haji kuma insha Allah za mu fara ne tsakanin azahar da la'asar saboda ka duk wanda Allah ya nufe shi da zuwa aikin haji yana da kyau ya zama mun yi sallar azahar a nan masallacin mu za mu gabatar zuwa sallar la'azar saboda sauran majalisai da suke gabatar da bitan bayan la'azar suke gabatarwa namun kuma da yake ba ratibi bane cewa tsorarre ne Wai su kwanaki muka ware wadda za mu yi tsokaci to kare ci karo da kwanakin da ake gabatar da bita a sauran wurare ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk